Radiyo VOH Hausa ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. A'a wajen yi gilashin da shi a Ina buƙatar tafiya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 صدق الله العلي العظيم صلى الله على محمد صلى الله على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 daga nan kuma sai ku saurari shirin nan naku na murai masu saurare sai kuma ku ji shirin kisoshin rayuwa abin da zai biyo baya shine tarbiyar iyali sannan kuma mu karkare da shirin afirka a yau da fatan za ku kasance tare da mu domin saurari dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya bayan ɗaya yanzu sai a gyara zama domin a saurari shirin nan na ko san tare da abdullahi salihu katsina kun san. Jama'a masaurare saurare Assalamu alaikum yau Asabar biyu ga watan Janairun shekara ta 2021 wanda ya daidai da goma sha takwas ga watan jumada ula na shekara ta dubu ɗaya da hudu da arba'in da biyu hijira kamariya masu saurare ko kusan cewa shekaru ɗari tara da casa'in da biyu da suka gabata a rana irin ta yau wato goma sha takwas ga watan jumada ula na shekara ta ɗari hudu da hamsin hijira kamariya abul abbas ahmad ali najashi babban malamin addini na mazhabar ahlul bait ya rasu an haife abul abbas wanda aka fi sanin sada najashi a shekara ta 372 hijira kamariya a birnin kufa na kasar iraki najashi yana daga cikin manyan malamai ɗalibai ga sayyid al-murtaza da kuma shehul mufid ya kuma rawaito hadisai da dama daga gare shi wannan ne yasa ya zama babu kamarsa a ilimin rijal da kuma hadisi a zamaninsa akan haka ne kuma malamai da dama suke yawan dogaro da wallafe-wallafensa a bangaren ilimin rijalul hadis daga manyan littafai da ya rubuta a wannan bangare akwai littafin nan na rijalul najashi sai kuma littafin nan na fadl kufa masu aure kun san cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta wato biyu watan janairun shekara ta 1920 aka haifi ishaq asinov wani masanin ilimin kimiyyar sinadarai dan asalin kasar rasha amma mazaunin amurka da farko da isaac ya yi karatu a fannin kimiyyar sinadarai har ya kai ga matsayin dakta sai dai da ya mai da dakta asinov ya zama fitacce a wannan fage shine yadda ya kware matuka wajen yin bayani a ilimin da yake koyarwa da kuma bayyana shi da harshe mai sauki da kuma fahimtar da ɗalibai ta hanyoyi da suka dace wanda haka yin sa ɗaliban suke fahimtar darasinsa ba tare da wata wahala ba wanda haka kuma asinov ya rubuta littattafai a wannan fanni wanda yawan su ya kai littafi 270 ya rasu a shekara ta 1992 da ƙarshe masu saurari ko kun san cewa shekaru biyar da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan disamban shekara ta 2016 mahukuntan kasar saudiya suka zartar da hukuncin kisa akan sheikh namir babban malamin addini a yankin awamiya da ke kasar saudiya an haifi sheikh nimir bakir nimir a garin awamiya da ke lardin katif a gabashin kasar saudiya a ranar 21 ga watan yulin shekara ta 1959 ya fara karatu na sharar fage a gida sannan ya tafi iran a shekara ta 1989 inda ya karatu a gaba manyan malamai a birnin tehran har tsawon shekaru goma bayan nan ya koma gida a shekara ta 2011 ya kuma kafa cibiyar musulunci a garin awamiya sheikh namir ya sha shiga koko sanadiyar sukar da yake yi akan salon mulkin mulukiya na sarakunan saudiya musamman ma yadda aka hana mabiya masabar shi'a 'yan asalin kasar haƙoƙinsu wanda yawan su ya kai kashi goma sha biyar cikin ɗari na dukkanin mutanen kasar a kamu na karshe da sarakunan saudiya suka yi masa a shekara ta 2012 wata kotu ta yanke masa hukuncin kisa kuma aka zartar da hukuncin a rana irin ta yau ta hanyar sara kansa da takobi lamarin da ya fuskanci kakkausar suka daga bangarori daban-daban na duniya da hakan ya har da gwamnatocin kasashen turai kawayen sarakuna na saudiya game da majalisar ɗinkin duniya da kuma ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama na ƙasa da ƙasa. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa Radio VOH Hausa da ke karkashin tashar Hausa TV jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana shirinmu na farko daga misalin karfe shida da minti hamsin da uku zuwa bakwai da minti hamsin na safe agogon najeriya nijar kamaru burkina faso da kuma chadi wato karfe biyar da minti hamsin da uku zuwa shida da minti hamsin na safe agogon gmt da kuma ghana akan mita sha tara kilo kilohertz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. madalla yanzu kuma ga labarin duniya ta da tahir amin raji ga labaran duniya da farko ga kanansu shugaban kasar iran dr hassan rouhani ya ce corona jarabawa ce ta allah ga kasashen duniya Kungiyar Hamas a kasar Falastinu ta ce ana ƙoƙarin farfado da tattaunawa tsakanin ƙungiyoyin Falastinawa. A ƙasar Chadi kuma a karon farko an kafa dokar hana fita a babban birnin ƙasar saboda dakile yaduwar cutar corona. yanzu kuma ga cikakkun labaran shugaban ƙasar iran dr hassan rouhani ya bayyana cewa cutar corona wata jarabawa ce ga mutanen duniya musamman ga shugabannin wa'annan ƙasashe tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto shugaban yana fadar haka a safiyar yau asabar a taron kwamitin yaƙi da cutar ta corona a ƙasar a nan birnin tehran ruhani ya ƙara da cewa mutanen ƙasar iran sun ba da haɗin kai sosai ga shirye-shiryen kwamitin yaƙi da cutar ta corona don dakile yaduwar cutar musamman a lokacin da cutar ta sake dawowa a karo na uku a duk faɗin ƙasar shugaban ya yaba wa ma'aikatan jinya wanda suka hada da likitoci da kuma jami'an jinya da kuma jami'an gwamnatin ƙasar kan gudunmawar da suka bayar don ganin an dakile cutar har ila yau shugaban ya yaba wa jagoran jinjiya hali musulunci wanda ya ba da shawarori da dama ga kwamitin da kuma gwamnatin kasar don yakar cutar ta corona daga ƙarshe shugaban ya yi kira ga mutanen kasar iran da su ci gaba da bada haɗin kai don ganin cutar bata sake dawowa ba shugaban bangaren siyasa na kungiyar hamas ta palestine ismaila haniya ya bayyana cewa akwai kokarin da ake yi na sake farfado da tattaunawa tsakanin kungiyoyin falastinawa na ciki da kuma wajen kasar don fuskantar amurka isra'ila da kuma kawayenta na kasashen larabawa haniya ya kara da cewa yin haka zai hana wa'annan ƙasashe cimma mummunan manufofinsu na hana falasɗinawa mallakar ƙasarsu ko dawowa cikin ƙasarsu da kuma mallakar wurare masu tsarki da suke cikin ƙasar cibiyar yada labarai ta falasɗinawa ta nakalto haniya yana cewa a halin yanzu an fara tuntubar kungiyoyin falastinawa na ciki da kuma wajen kasar wanda suka hada da kungiyar plo don ganin an farfado da tattaunawar nan ba da dadewa ba a cikin wata satumban shekarar da ta gabata ce wata ismail haniya ya yi kira ga falasina da su dinke barakar da ke tsakaninsu don cimma manufa ta haɗin kan ƙasar da kuma fuskantar makiyansu na gaskiya gwamnatin kasar chadi ta kafa dokar hana fita dare da rana a babban birnin kasar wato jamaina a jiya daya ga watan janairun shekara ta 2021 kamfanin dillancin labaran reuters ya ce shugaban kasar ta shadi idris da ya debi shine ya kafa dokar a jiya juma'a dokar ta hana taron mutane fiye da goma sannan ta hana fita daga gidaje na tsawon mako guda sai don lalura kasar chadi dai tana daga cikin kasashen da cutar ta corona ba ta yadu sosai ba a yankin yammacin afirka labarin ya kara da cewa tun lokacin bullar cutar a cikin watan maris na shekarar da ta gabata mutane uku ne kacal suka kamu da cutar a duk fadin ƙasar zuwa ƙarshen shekarar da ta gabata sannan mutane 104 ne suka rasa rayukansu labarin ya ce akwai yiwuwan a tsawaita dokar hana fitar idan akwai bukatar hakan har ila yau dokar za ta shafi sauka da tashin jiragen sama a babban birnin ƙasar in banda jiragen ɗaukar kaya wato kago masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran cibiyar yada labarai ta ainul hilwa ta ba da bayanai dangane da barnan da harjar kasar isra'ila ta yi a birnin kudus a shekarar ta gabata cibiyar yada labaran ta bada wannan sanarwar ce a yau asabar ta kuma kara da cewa to yahudawan isra'ila sun kai falastinawa shida ga shahada ta harbi da bindiga a cikin birnin a shekara ta 2020 ta gabata banda haka labarin ya kara da cewa yahudawan sun kori falastinawa da dama daga birnin na wani lokaci kama daga kwanaki biyu zuwa watanni shida har ila yau yahudawan sayoniyan sun kona masallacin badraini a cikin birnin na kudus sannan sun yi rubutun batanci da nuna wariya a kan katangar masallacin rahoton ya kara da cewa gwamnatin yahudawan sayoniya sun kama mutane 1979 a cikin shekarar da ta gabata a birnin sannan takwas daga cikinsu yara ƙanana ne 'yan ƙasa da shekara goma sha biyu a duniya sai kuma mata ɗari uku da arba'in da hudu sannan maza ɗari guda daga cikin wa'anda aka kama dai akwai shek ikrama sabri shugaban majalisar musulunci ta birnin kudus daga ƙarshe rahoton ya ce yahudawan sun rusa gidajen falastinawa ɗari da casa'in da uku a shekarar da ta gabata a birnin na kudus wata alkariyar wasan futsal mai suna gelare nizami 'yar kasar iran ta bayyana cewa gasar wasan kwallon kafa tsakanin barcelona da shenzhen na kasar sin ya fi bata wahala a tarihin rayuwanta na alkalancin wasannin kwallon kafa kamfanin jinacin labaran irna na kasar iran ya bayyana cewa kungiyar wasan futsal ta futsal planet ta sanya sunan nazemi cikin zababbun alkalan wasannin kwallon kafa ta futsal goma kuma na shekara ta 2020 da ta gabata nazami ta kara da cewa da alamun kungiyar kwallon kafa ta duniya wato fifa ta fara amincewa da alkalan wasannin kasar iran mata musamman ganin yadda ta sanya sunayen wasu alkalan wasannin kwallon kafa na mata don alkalanci a gasar fifa ta shekara ta 2023 nazami diyar shekara 39 a duniya ta kara da cewa ta yi alkalancin wasanni na tsawon shekaru 19 amma ba a gasar da ta bata wahala kamar wasan kwallon kafa ta maza tsakanin kungiyar barcelona da shenzhen na yankin hong kong na kasar china kuma ita ce wasar da ta fi burge ta masu sauraro karshen labaran duniyan kenan To an gaida tahir raji sai kuma a gyara zama da mu a shirin na duniyar mu a yau. duniyarmu a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na duniyar mu a yau shirin Radio Hausa VOH daga nan Tehran da ke sharhi ko tattaunawa da masana kan wani batu da ya dau hankali a wannan duniyar. To yau dai shirin namu zai waiwaye ne kan wasu mahimman ababe da suka faru a cikin shekarar 2020 da muka yi ban kwana da ita. Kuma dangane da hakan ina tare da abokin aiki Muhammad Awal Bauchi Mala Awal barka da safiya. to malam zan barka da waraka masu saurare da fatan an waye gari lafiya to madalla eh, a dai cikin shirin za mu yi dubi kamar yadda na faɗa kan wasu abubuwa da suka faru a cikin shekarar 2020 da ta gabata da fatan kuma masu saurare za su kasance a tare da mu To madalla kamar da watakila masu saurari suka ji a yau dai shirin namu zai yi waiwaye ne kan wasu daga cikin mahimman abubuwa da suka faru a cikin shekarar 2020 da ta shige. Malam Awal barka da safiya. to malam san mu da waraka lalle abubuwa da yawa ne daga cikin wannan shekara da ta gabata din abubuwa da dama ba sun faru a duniyar nan eh sosai ma da ana cewa wannan eh, shekara da ta gabata 2020 abubuwa da yawa sun faru wanda ba a ga irin su ba tsawon ah, shekaru a bangare daban-daban kuma fa bangaren siyasa ne kiwon lafiya ne al'adu ne yaƙi ma da sosai duk abubuwa sun faru dai yadda aka eh, abin ga kawai sai dai fatan ka da Allah mai mutane irin wannan shekara. Shi mafi yawa abubuwa ne marasa kyau. gaskiya <laughs> eh, to basire malam awal daga wajen ka ko da me za mu fara eh, kenan to malasin bari mu ni zan fara da kusan abin da ya faru a kusan ranar ranakun farko farko na shekara din wato mhm. abin da ya faru a ranar uku ga watan janairu kenan mhm. wanda a gaskiya gaskiya wannan lamari din ya kusan sanya duniya ma gabaki da cikin yanayi na yaƙi wasu ma suna ganin kamar zai iya zama to yaƙi na duniya na uku to eh wannan kuma lasan shine kisan gillan da Amurka ta yi wa babban kwamandan wato rundunar nan ta kudus sosai da kare juju hali musulunci wato lieutenant general kasim suleimani mm, mm, mm, ah, sosai yauwa wanda ya faru a ranar uku ga watan janairu bayan ya dawo daga damash wato siriya kenan nan hmm. kasa a nan iraki a birnin hmm. jirgin sama sai kai masa hari sai kashe shi tare da wasu suka tare shi ciki ko har da kwamandan da karunan na hajji sha'abi hmm. na kasar iraki wato shahid abu mahadi al-muhandis sosai ai wannan batun gaskiya yana ɗaya daga cikin batun da suka ɗau hankali sosai yawa malasa ai a wannan lokacin kaga da yanayin yanda ya faru saboda irin matsayin da shi kansa kasan suleimani yake da shi na farko dai a gurin iran na biyu a gurin sauran al'ummomin yankin nan na gabas tsakiya mm-hmm. na musulmi da sauransu saboda irin rawar da ya taka gurin fada musamman fada da yan kungiyoyin ta'addanci mm-hmm, mm-hmm. a iraki da siriya na na da'ish wato isis to a wannan gurin to gaskiya kisan gila da amurka ta yi masa din ya sanya a nan nan yankin da ma duniya baki ɗaya gaskiya sosai sosai an cewa abu ne mai girma a sosai ai hankalin kowa ya tashi kusan ma wai ba ma wai waɗanda ma suke kaunce da har waɗanda ma suke gaba da iran sun san cewa a lokacin hankali ya tashi sosai yanayin yadda al'umman ƙasar iran suka nuna yanayin kusan duk kowane jami'in ƙasar iran mun da nuna da irin jana'izan da ake masa wanda kuma da irin martanin da iran da mutum ce da eh, eh, ta mai da martani sosai ma martani ta kai hari kan wato sansanin nan na akan mai da martani kwarai mm. wanda ake a matsayin kamar wani share fage ne na eh, wanda ya faru su ya faru gun sosai to abin da wanda abin yake nuna wata kila za a iya fahimtar irin matsayin da shi Kasim sulaiman yake da shi a cikin zukatan al'umma Iran da sosai sosai al'ummomin yankin nan musamman irin gagarumin jana'izan da ake wanda wata kila za a cewa a tarihin duniya ba ta gani irin jana'izar gaskiya an yi an yi an yi lokacin eh, jana'izan nan ta an yi an taru sosai an taru sosai ina tunama lokacin an ce akwai har turmutsu zuwa aka yi haka mutane suka zara sun ma suka mutu a nan Iran sosai sakamakon jana'izar da ake masa yi musamman kaga an shirya da jana'izar da za a shi amma saboda dubban jama'a aka dage har zuwa wani lokaci wanda a cikin suka gwance mun mutane 50 sun sun rasa rayu sun rasa rayu kansu sannan wani batu kafin mu je da gaba wani batun da yake da muhimmanci a fahimta jan shi kuma mm. irin kisan gila da Amurka ta masa ya tabbatar da irin wato rashin gaskiya da suke na fada da ta'addanci madan sosai saboda an ce shi ma ya taimaka sosai wajen yaki da ta'addanci ta'addanci nan kungiyar ta da'ish da ISIS kenan Iraki shi kawo karshen da'ishin nan mm. amma amma ta tana faɗa da shi sannan kuma a da tana faɗa da da'i ta'addanci amma sun sai masa irin wannan kisan gilla din wanda yasa da dama suke ganin cewa lallai kuma sun gaskiya rashin gaskiya cikin batun da amurka take yi na cewa tana faɗa da ta'addanci da ta ta'addanci ba gurin ya daga cikin babban abin da ya faru gaskiya a shekara sosai sosai har yanzu din gashi ana maganin gobe ne ma za a mm. cika shekara guda da shekara guda kwarai eh, wannan kisan gilla da kuma da irana irana su ko je masu sanar da cewa a shirfa suke duk wani wanda yake da cikin wannan kisan gilla din in suka same shi ko da ko dauki bayan wancan martanin da aka da iraki shi ma ya lokacin nan an abubuwa da ya ah, ina tana lokacin mai da martanin ma ko shi ma wani abu da ya faru wanda eh, ya zo dai ne abu dai an ce dai kawai rabon sai an yi wannan jirgin nan na kayan eh, eh, da shi ma ya abu ka san lokacin mm, mm, mm. ana da gaske. ne sai kuma shi wannan jirgin da ya taso sai kuma ya zo ya nufo ainihin wani yanki wanda yake ainihin yake da na sojoji ne mm. da jirgin an ce yayi ko ko kada dai kwana ne ko kuma dai wani abu ba da yake har yanzu ana gudanar da bincike sosai sosai ba da lokacin ji sa cikin irin yanayin yaki ana cikin kwarai da irin wannan abu ka bugo wannan jirgin dai Allah wala dai doki Allah ya musu rahama su wadanda su ma wadanda abun eh, to malam awal akwai wani batu shi ma ya dau hankalin duniya sosai a ah. shekarar da ta gabata wannan annoba ta corona a ah, kwarai da gaske annoban nan ta corona ita ma dai ta dai nata abubuwa dai ga sunan barkatai dai ba nan ba can ba ka sai sai ba a watan janairu din dai ta karshe karshen ta aka fara bayyana da batun corona ta fara corona eh duk da cewa a shekar a karshen shekarar 2019 ne ta bulla a China amma karfin yaduwar ta duka kusan karshen Janairu ne aka fara abun nan kuma ka san ma har sai watan March Maris lokacin da ita hukumar WHO ta kiwon lafiya eh ta ta ce a matsayin annoba annoba kwarai da din da ake cewa sosai sosai eh, sosai kuma kaga abun ma bayan ya shafi duniya gaba gida ta na nahiyar ta mutu ta Afirka shine kamar misali a kasashen Masar da Algeria abin ya fara abin ne ya fara kulla kafin kuma yi bangaren tun dai ana jin ta nesa sai aka ji dai abin da ya kai abin ba da wasa ba abubuwa da ga sunan suka ta zuwa aka yi ta kulle aka yi ta iyakoki hana zirga-zirga dai na jirage a karbe da kusan dai duniya ta tsaya dai duka ci ai kusan duniya ta tsaya cik ne mala hasan saboda kaga da irin zirga-zirgar da ake irin hasarorin da kasashe suka yi sosai sosai da irin abubuwan da suka dakatar suka dakatar aka rasa ayyuka da sauran aka rasa ayyuka da rashin abinan rayuka wannan jama'a wanda rufe ana magana kusan mutane miliyan miliyan biyu sosai sun rasa rayukansu sosai sosai manyan manyan taruka irin su aikin hajji da su eh, wane ne da salloli ma salloli ma duka salloli hamsa lawan da garuruwa ruwa da ma aka hana shi ne sallah azumi da babban sallah suka zo duka lokacin nan dai an yi cikin wani ne wanda eh, an dai shi ma ba a ga irin sa gaskiya an yi mamala asu da wannan koronto alhamdulillah yanzu dai an ce an fara samun rigakafin ta eh kwarai muna fatan ta zama to ta mai amfani ga al'umma cikin wani eh, sosai nan wurin an ce gaskiya masana sun yi ba a yi tambaci a kasar shekara guda za a samu rigakafi eh, to san aka samu to kila shi za a yi ɗaukan a matsayin wani labari dai mai ɗan eh, faranta rai a cikin shekara ta dubu da shi. ashirin kaga bisa mamma ganin cewa a yanzu nan an fara maganar wata sabuwar cutar corona ta fito wani nau'in ba irin wani nau'i na corona ne sake fitowa to kaga shi kansa wannan ai wannan kuma abun ɗaukan hankali ne shi ma dai gaskiya wannan rigakafi muna fatan da mutu da gaskiya kuma ya zama to zai kawo ƙarshen wannan fitina din insha sosai sosai eh. to uh, ban sani ba da wajen ko akwai kuma wani batun wanda shi ma za a cewa ya dauko hankali a eh. cikin shekarar ashirin. to gaskiya ne wala sa akwai batun da ya dau hankali a cikin shekara din da yake inda mu biyu ne hankali hankali hmm. akwai zanga zangar na bata black lives matters a ah, sosai sosai wanda ake a amurka ba eh, ita ma ita dau hankalin duniya hmm, bayan kashe wannan george floyd ba hmm. wanda aka yi shi a watan ranar 25 ga watan mayu mayu kwarai haka ne yauwa to kaga shi ma ma wannan zanga cutar wannan zanga zanga din ta ja hankalin duniya kwarai da gaske A sosai duniya eh, ai ta abu da sosai bayan da ainihin abin to hatta kasashen duniya daban-daban sun yi magana akai yau an kai hatta na can kasashen mu na na bakajen barcin Afirka dai an samu kasashe daban-daban waɗanda suka goya baya ga wannan shine zanga zanga to ai shi wannan dan sandan gaskiya wanda ya zo ya eh, kisan walakanci ne gaskiya ya yi ma shi wannan bakin fata ya danne shi da gwiwa har lokacin da iya numfashi amma duk da ake a cikin da danne shi har ya halin kusa to wannan kaga ya fito ɗaya daga cikin irin zaluncin da ake bukatan fata a nan amurka da kuma kaga musamman kuma da irin matakin da gwamnatin Trump ta dauka a wannan lokacin. A wannan lokacin ba. Wanda yake nuna gaskiya irin ƙaryar da maganganun da Amurka take wani lokacin da ikirar kare haƙƙin bil'adama. Kare haƙƙin bil'adama ba. Shakku cikin lamar-lamar irin. Mm. Kaga duk da akwai majalisar Amurka ta kokarin wani an kawo wani kuskure ma wa ainihin tsarin yan sanda na ƙasa. Amma kada shi Trump ya haura ya yi fatali da wannan. Bai goyi bayan hakan ba. Eh. Wanda kuma kaga da ƙarshe dai ya ga ainihin abin da ba saboda a hakikanin gaskiya ina ga ɗaya daga cikin abin da ya kada shi Trump a zaben da aka yi na wannan shekara din na shekara ta gabata kenan ok nuwamba ba wannan batu na eh, bakakin fata din yana daga cikin a ah, sosai tunda su ma ai bakakin fatan gaskiya suna da dan ah, abun nan sosai abun kuma sun samu goyon baya ma na sauran fararen fata din ma dai su latino na maso ba wanda suke wanda kaje musu wanda ba ainihin fararen fata da yan Amurka na wanda suke eh. yan kasashen Latin Amurka sosai sauran ba to gaskiya sun sami abin da haka yi mm, a ah, to lalle kai to wani batun karan tabo yanzu akwai shi ma zaben Amurka wanda shi shugaba mai barin gado ko kuma sai shugaba eh, Trump dai ya sha kai a zaben shi ne a karin farko an ga cewa wani shugaba a Amurka ya ki amincewa da cewa ya sha kai a zabe duk da cewa an yi tabbatar da wakil sura hukumance an ce ya sha kai ya ci zaben yana ta kewaye kewaye kewaye kewaye wanda dai kuma duk wannan dai ba dai kashe eh, kamar da ake cewa shure shure bai hana mutuwa to kaga daidai da aka dai yadda shi trump uh, mm. ya zo yake mulkin nan a gani dai cewa kamar dai ba za a kamar zai kai labari kuma dai eh. sai ga shi dai kogo ya rushe da mujiya abubuwa da suka yi masa abin nan ba bayan irin da siyasar sa tunda a cikin gida su amurkan suna magana cewa yake kyautata musu a eh sosai sun ce gaskiya bangaren tattalin arziki da samar da ayyukan amma kuma tuna na harkokin waje wanda ke mm. gaskiya karo ba da ka samu hatta kawai amurka wato trump ya kokarin siyasar sa ta sa sa ya ringa faɗa mm. da ta kawayen amurka irin su burtaniya irin nan kasashen turai irin daban-daban haka sosai sosai da irin su yawanci to su su iran su china su duk dangantaka ta yi tsami to kaga abubuwa da yawa ga ta wannan cutar corona din nan shi ma ta taimaka gurin kare shi ba to jama'a masu saurare anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na duniyar mu a yau sai kuma wata fitowa na gaba idan mai kowa mu komai ya sake haɗa mu kafin na da amadadin abokin aiki Muhammad Awal Bauchi ni Hassan Barka da na gabatar gabatar da shirin ko kuma kasance tare muke muku fatan alheri a kasance lafiya. shirin nan naku na muryoyin masu sauraro wanda Hassan Barka zai jagoranta. masu sauraro masu saurare masu saurare masu assalamu alaikum barkan kuro haka da kuma sake kasancewa da mu a cikin wannan shiri na muryoyin masu saurare shiri ne wanda a cikinsa kuka saba bayyana ra'ayoyinku kan batutuwa daban-daban da suka shafi rayuwa ta yau da kullum har ma da sada zumunci To da yake muna karshen mako za mu zakula wasu daga cikin sakonninku ne na sada zumunci ma'ana na gaishe-gaishe. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh mulai musulunci ta suna sunana shugaba Iliya Mai Kanti da shi garkin daura tare Nigeria. Ina muku fata alkhairi da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ina so ku bani dama domin in mika gaishe kashe uwa da mana arziki da farko dai kadori jiga ga dan Fulani ina gaida Ilyas Isar Gadau ina gaida Zane da tv. kuwa mudek akwai su madatte da magaran akwai alhaji dan gaba mai atamfa wanda yake gumal akwai mutare mai kanti da wanda wanda yake babura akwai shugaban zaɓe sanka jihar da magaran alhaji zabiyar mai matala da magaran akwai alhaji aminu mustafa kayan kwalliya da magaran akwai tsatsafa hana shanya alarama mai dabino wanda yake cikin kasuwar dole da magaran ba zan manta da shugaba audu rashid mai shayi da magar eh, daura akwai shitu mai kayan gwangwan daura da duk cikin wanda yake cikin gidan wannan da wanda bai samu nasa sunansa ba ina wa kowa fatan alkhairi suna na shugaba iliya mai kanti da shaya garkin daura tare nigeria da fatan za ku ta lafiya muna tare da ku to da fatan dukkanin waɗanda ka gaida sun ci sakonka ina ga kuma da kai ne ma zan ja burki a cikin shirin sai kuma gobe idan Allah ya kai mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan radio hausa voh ne hassan barka da gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya sai kuma a ji shirin na kesoshin rayuwa. Isoshin rayuwa Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirmu na kisoshin rayuwa. Shiri wanda yake kawo muku kisoshi da suka zo cikin Alkur'ani mai girma ko kuma cikin wasu littattafai wanda suka hada da littafin da Stanley Rastin na Atila Shahid Mutahari ko kuma cikin littafin Masnawi na Maulana Jalaluddin Rumi da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin wannan shirin. madalla masu sauraro kisar mu ta yau ita ce fatahin makka wato cin garin makka da yaƙi wanda manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi yaƙi wanda ba a zubar da jini ba bayan da kabilun ƙurashawa suka wa alƙawuran da suka ɗauka a yarjejeniyar sulhu da biya wanda suka kulla tare da manzon allah sallallahu alaihi wa sallam shekara ta shida bayan hijira manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya kuduri aniyar kwace garin makka daga hannunsu akwai kabilu guda biyu wato khuzar za'a da kuma Bani Bakr. Wata farkon tana kawance da musulmi a yayin da ta biyu kuma take kawance da mushrikan Makka. A nan sai rikici ya barke a tsakaninsu. sai Qurayshawa suka taimakawa Bani Bakar suka kashe wasu mutane daga cikin kabilar huza wacce take kawance da musulmi wanda kuma hakan ya saba yarjejeniyar sulhun Hudaybiya Abu Sufyan shugaban Qurayshawa na lokacin ya fahimci haka ya kuma je garin Madina yana neman gabatar da uzurinsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa wanda wanda bai amince da shi ba don haka ya koma Makka bai san abin da zai faru ba a lokacin da manzon Allah sallallahu sallallahu alaihi wa sallam ya kuduri anniyar yakar Qurayshawa a wannan karon yana son ya yi musu bazata don haka ya ɓoye lamarin sai ya aika wa ƙabilun laraba waɗanda suka musulunta a gewayen madina da kuma nesa da madina ya aike masu da sako inda ya ce da su duk wanda ya yi imani da allah da ranar lahira watan ramadana ya yi masa a madina ya roƙi allah ya ɓoye wa ƙureshawa shirin nasa sai dai an sami wani mutum wanda ake kira khatib bin abi balta'ata wanda ya rubuta wasiƙa ya ba wata mata wacce za ta je makka inda a ciki ya faɗa masu shirin manzon allah sallallahu alaihi wa sallam amma allah ta'ala ya fallasa shi ya faɗa wa manzon allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da wannan shirin inda ya aiki aliyu da Abi talib alaihi salam tare da wasu mutane biyu suka bi ta har suka same ta kafin ta isa makka suka dawo da ita madina tare da wasikar da khatib ya rubuta don haka a cikin watan ramadana na shekara takwas bayan hijira manzon allah sallallahu alaihi wa sallam ya tara mayaka wa'anda yawansu ya kusan dubu goma ya kuma kama hanyar makka wasu malaman tarihi sun bayyana cewa an yi fatahin makka ne a ranar ashirin ga watan ramadan na shekara ta takwas wasu kuma suka ce goma ga watan ramadana ne a lokacin da ya isa wajen birnin makka da dare sai ya sa aka kunna wuta a wurare daban-daban wanda wasu malaman sun ce ya kai har wurare dubu sannan kamar yadda suka saba shugabannin ƙurayshawa wanda suka hada da abu sufiyan da abbas baffan manzo manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun fito bayan gari a cikin dare don samun labarin wajen gari sai suka fada cikin rundunar musulmi aka kama su aka kai su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da farko da farko su suna tsammanin kabilar gadafan ce ta kawo masu hari daga baya suka gano cewa ai musulmi ne a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam duk suka musulunta amma Abu Sufyan ya ki amincewa da manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da ya tabbatar da cewa idan bai yi hakan ba za a kashe shi don laifukan da ya aikata musulmi a baya a lokacin da gari ya waye manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da tuta ga Sa'ad bin Ubada ɗaya daga cikin sabansa daga cikin shugabannin Ansar amma Sa'ad da ya zo wucewa ta inda abu sufiyan yake yana cewa yau rana ce ta zubar da jini yau rana ce wacce allah zai wulakanta ƙurashawa a lokacin da wannan maganan ta kai kunnen manzon allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce ali na abi talib alaihi salam ya karbi tutan daga sa'ad ya rika faɗan cewa yau rana ce ta jinƙai yau rana ce wace Allah zai ɗaukaka ƙurishawa da musulunci. Rundunar musulmi ta shiga birnin Makka ta ƙofofi daban-daban inda dukkaninsu suka haɗu a tsakiyar garin wato a kaba saboda kwadaitar da su shiga musulunci manzon allah ya ce a shelanta cewa duk wanda ya shiga gidan abu sufyan ya tsira kuma duk wanda ya je ɗakin kaba shi ma ya tsira bayan ya kwace iko da garin sai ya buƙaci a rusa dukkanin gumaka da suke cikin ɗakin kaba sannan ya ce wa aliyu da abi talib ya hau kan kafaɗarsa ya je saman ɗakin kaba ya sauko da dukkanin gumakan da suke kan ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa ya rusa wasu gumakan tare da sandarsa haka kuma ya aika a rusa manya-manyan gumakan da suke wajen makka a lokacin ne aka saukar da aya da ke cikin suratul isra wacce take cewa kuma ka ce gaskiya ta zo karya ta lalace lalle ne ƙarya ta kasance lalatacciya cikin suratul isra'i aya ta 81 bayan haka ya tara a shawa a haramin kaba ya yi musu jawabi inda a ciki yake cewa me kuke zaton zan yi mako?' sai suka amsa da cewa dan uwa dan dan uwa sai alheri sai ya ce da su a yau zan ce maku kamar yadda dan uwana annabi yusuf alaihissalam ya ce wa yan uwansa babu laifi a gare ku a yau don haka ku tafi ku yantattu ne wannan ya sa mafi yawansu suka musulunta sai dai daga cikinsu akwai wa'anda manzon allah sallallahu alaihi wa ya ce a kashe su ko da suna rike da rigar ɗakin kaba ne don irin laifukan da suka aikata an kashe wasu daga cikinsu amma wasu sun sami afuwarsa daga baya masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu na yau sai kuma ta fitowa idan Allah kai mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh yanzu kuma ga tarbiyyar iyali tare da awal kunya. tarbiyyar iyali masarare barkanmu da warhaka kuma barkanmu saka saduwa da ko a cikin shirinmu na tarbiyyar iyali shiri da a ciki muke yin dubi kan haƙoƙin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda wajen gina tubalin tarbiyyar iyali mai inganci a rayuwa shirin da ke zuwa buku daga nan radio bioh karkashin hausa tv da ke nan bin tehran da ni aula kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu har zuwa ƙarshen shirin a yau din nan yara a cikin shirin mu na yau za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami muhammad salal zare da ke binin mai ta kasar Nijar inda zai ci gaba da yi mana bayani kan sakon haƙoƙi daga littafin Risalatul Hukuk na Imam Zainul Abidina dan Imam Husaini alaihi na kuma yadda iyali za su amfana da shi yau malam zai ci gaba ne kan haƙƙin sadaka a kan ɗan adam a matsayinta na bayarwa saboda Allah muna sauraron malam masu sauraro kada shafa shirin auzu billahi sami alim min shaitanin la'in rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mabusi rahmatan lil alamin سيدنا مولانا المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين sahibul asr الأسر والزمان روحنا له فداء ‘Yan uwa masu girma, ‘yan uwar imani, masu jin mu da shauraron mu a wannan lokaci, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. gamu dai muna ci gaba da darasinmu a cikin risalatul hukuk na maulana Ali zain al'abidi na ɗaya imam hussein alayhi musalam muna nan dai a cikin haƙƙin sadaka haƙƙin tallafawa haƙƙin impact haƙƙin basuwa saboda allah ta'ala wanda maulana ali zain al'abidi ne yake ce mana in ka ba da sadaka kar ka bata sadakar ka da gori haƙƙin sadakar ka ne ka kiyaye ta kada ka bayyana kada ka yi gori don gori yana nufin kamar ba bayyi a bayyana yana nufin kamar baka yarda da allah zai mai da ba gori yana nufin kamar ba don ka amfana ba kai ka bayar ta zama asara gare ka wal iyazu billah akadal imamu alaihi salam ala sadaqa wa atabaraha zuhran inda Allah lil mutasaddiq imam maulana ali zain al abidin alaihi salam ya karfafa sosai akan sadaka akan tallafawa akan taimako ya bayyana mana cewa duk abun da ka bayar sadaka duk abun da ka basuwa saboda Allah to ajiya ce ka kai a wurin Allah ta'ala kuma mun ji duk abun da ka aje a banki ko a bankaɗe banki yana iya karyewa ma turawan bankin su gudu shi kenan sai kaka a bankaɗe kuma yana iya bera ta sace ko bera su yayyaga su caccaka ko gara ko wani abu mai kama da haka idan rami ka tona ka binne amma da ka ba su sadaka ka aje a wajen Allah ta'ala ajiya ce ka ajewa kanka kina idan mai ba da sadaka ya bada to yana da yakini cewa innama yuqaddimu hali nafsihi kansa ya ajiyewa manzo sallallahu ta'ala alaihi wa sallam yana cewa so da dama kun fi girmama dukiyar wa'yansunku akan dukiyarku wace ce dukiyar wansunku dukiyar da ka aje a banki dukiyan da ka zuba a kamfani dukiyan da ka aje a bankaɗen filo ko dukiyar da ka tona rame ka binne akwati da cike da dukiya dukiyar wasu ce amma dukiyar da ka ɗauka ka bayar sadaka taka ce to so da dama ɗan adam yakan fifita dukiyar wayansu akan tasa idan za ka yi sadaka sai ka sa hannu cikin aljihu ka lalabo wanda ɗan ƙaramin to rabanka kenan amma ba za ka iya ɗaukan babban ka bayar ba alhali shi ko Allah ce lan na birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu cikakken alkhairi ba a lahira sai kun iya bayar da abin da kuka fi so to haƙƙin sadaka ne kai ɗan adam kasancewa kanka kake ajiyewa fa innahu yashiduha indahu hadiratin fiyomin layan fa'ofi malun wala banun kasan duk abun da ka bayar sadaka za ka same shi a wurin allah ta'ala a lillinka maka a ranar da dukiyar da ka tara ka taskace a nan duniya ko dukiyar da ka zuba a kamfanoni na hannun jari ko kuma dukiyar da ka aje a bankuna ba za ta amfani ka ba da komai ba ka zo da ita ba akun yi yara masu raro kada a shafa shirin yana zuwa muku ne daga nan radion BOH da ƙarshen Hausa TV a nan birnin Tehran inda za ci gaba da jin bayanin malam kan muhimmancin ba da sadaka a sarce ba tare da yin gori ba da fatan iyali za su amfana da wannan shirin. don ba za ka je kabari ba illa da guntun kyalle sai guntun kyalle sai dan turaren da aka shafa maka in ma an shafa shi kenan ba abun da za ka je da shi a wannan rana dukiyar da ka taskace ba za ta amfane ka ba 'ya'yan da ka bari ba za su amfane ka ba maulana ali zin abidina ya karfafa ya karfafa mu akan me sadakar in za mu yi ta mu yi ta asirce kuma kada mu yi sadaka mu yi gori kada mu yi sadaka mu yi gori don Allah ta'ala yana cewa la tabdulu sadaqatukum bil manni wal aza wajibin mu ne a wajen yin sadaka mu kiyaye wannan fa ha fil haqiqati la don abun da ka bayar sadaka naka ne ba na wani bane kanka ka aji ma ba wani ba ba talakan da ka ɗauki kwabo taro kwabo ka bashi ba shine ka taimaka ma ba kanka ka taimaka ma wannan ɗan kaɗan ɗin da ka ba su wato kaɗan ɗin ka aji makanka wanda ya ba da mai yawa ya ba da mai yawa aji masa kuma zai amfana da shi yau mallayan fa'umalun wala bano ranar da duk dukiyar da ka bari a duniya ba za ta amfane ka ba duk 'ya'yan da ka bari ba za su amfane ka ba sai wannan abin da ka gabatar to don me za ka yi ma wani gori don ka bashi ya taimaka ma ya karba wa nazarar li ahammiyati sadaqati fi sirr فقد كان الإمام عليه السلام يقول مئة بيت في يثرب ده إمام maulana a imamu ali zain abidina alaihi salam ya nuna mana muhimmancin sadaka a aikace a sirce kuma akwai ruwaya tabbatacciya wacce ake cewa shi maulana ali zain abidina alaihi salam yana raba abinci a gidaje sama da ɗari a garin madina na talakawa shi ke ɗaukar abinci ya je ya raba musu a cikin dare ba a san shi ke yi ba haka yake saboda su wayannan bayan Allah suna ɗabbaka ƙur'ani ne a aikace su ƙur'ani ne natik ba a san su wayanda yake raba ma abincin ba su san shi yake kai musu abincin ba gari na wayewa kawai su ga bufunan abinci an zo an ajiye musu aka ce sai da ya bar duniya sai aka ga wata kanta a kafadarsa ta ɗaukar buhuhuwan da yake wanda yake raba ma mutane sama da gida ɗari na talakawa shi ke raba musu abinci ba su san kuma shi ke kai musu ba sai da ya bar duniya kwana ɗaya kwana biyu ba a kai ba suka gane ashe wanda ya rasu nan shine mai kai musu abinci sallu ala muhammad wa ali muhammad kaji yanda ahlul baiti alaihi musallam suka rayu kaji yanda ahlul baiti suke ɗabbaƙa bin umarnin Allah ta'ala wa'anda yake ciyarwa wannan abinci ba su san shi yake kai musu abincin ba sai bayan ya bar duniya da suka ga abincin da ake kai musu ba a kai ba sannan suka gane cewa ashe shi ke raba musu wannan abincin masu masa wanka suka ga wata kanta a kafadarsa ta ɗaukar buhu wajen raba ma al'umma kuma ka sani a wannan lokaci ba shi ne yake wakiltar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ba wani ba shine wasi na manzon Allah shine a madadin manzon Allah a wannan lokaci amma shi yake irin wannan aiki don haka a immatul atahar alaihi musala duk wanda ya bi su ya ci riba kuma duk wanda ya bar su ya taɓe a takaice dai wannan shine haƙƙin sadaka haƙƙin sadaka da ya zama wajibi mu kiyaye wa sallallahu ta'ala ala khair khalqihi muhammad wa ahli baitihi at-tayyibin at-tafirin to gashi dai malam ya sake sakin jiki da bayani dai lokacin ba zai bari ba a maimakon sashen hausa na H. da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ta musamman ga shehun mali muhammad salil da zare da ke birnin yamayin ƙasar nijar da wannan ɗimin lokaci da ya bada allah ya saka ya ƙara ƙarfin jiki ni kuma awal kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu ga sanusi na wunci ya zo da shirinsa na afirka a yau afirka a yau Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun yadda rikicin kabilanci ya sake kunno kai ne a yankin Darfur da ke yammacin ƙasar Sudan da ni Sunusuwunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. rikicin kabilanci ya sake kunno kai a yankuna da dama da suke kasar sudan musamman yankin darfur da ke yammacin kasar ganin ba a ɗauki tsawon lokaci da shawo kan matsalar tashe-tashen hankula da rikice-rikice irin na kabilanci a yankin ba amma an sake samun bullar rikice-rikice da suke lashe rayukan mutane da na dukiyoyi a yankin abubuwan da suke faruwa a yankin darfur sun sanya ala dole an buɗe kofar gabatar da tambayoyi domin neman musabbabin bullar tashe-tashen hankula da da rikice-rikice musamman irin na kabilanci a yankin ganin a halin yanzu al'ummar kasar ta gudanar da juyin juya halin da ya kawo ƙarshen gwamnatin umar hassan albashir da ake zargi da hannu a rubuta wutar rikicin yankin gami da neman hanyoyin magance matsaloli domin samun haɗin kan ƙasa duk da halin tsaka mai wuya da gwamnatin riƙon ƙwarar ƙasar ta shiga na fama da mummunar matsalar tattalin arziki bayan tsawon yaƙe-yaƙe da yankin darfur ya fuskanta na shekaru musamman matakan da tsohuwar gwamnati gwamnatin kasar ta ɗauka na ƙaddamar da hare-hare kan ƙabilun yankin da nufin murkushe su a halin yanzu gwamnatin rikon ƙwaryar kasar ta canza salon tunkarar matsalolin yankin na darfur inda ta ɗauki matakan siyasa da neman wanzar da sulhu domin shawo kan matsalolin da suke addabar yankin tare da sasanta ƙabilun da suke rikici da juna ta hanyar ruwan sanyi baya ga gudanar da yarjejeniyar sulhu da ƙungiyoyin yankin darfur da suke ɗauke da makamai domin neman haƙoƙinsu daga gwamnatin ƙasar kasar Hakika gwamnatin rikon kwariyar kasar Sudan ta gabatar da shirin wanzar da zaman lafiya da sulhu kan yankin Darfur da ke yammacin kasar a watannin da suka gabata tare da amincewa da shigar da mayakan kungiyoyin 'yan tawayen yankin cikin rundunar sojin kasa domin ta kwance ɗamarar yakin kungiyoyi masu dauke da makamai saboda ganin makaman sun koma ga gwamnatin kasa kawai kuma shirin ya samu karbuwa yadda kungiyoyin 'yan tawayen yankin na Darfur da dama suka rungumi shirin gwamnatin haɗin kan ƙasar tare da rattaba hannu kan yarjejeniyar da aka cimma a tsakanin su da gwamnatin bayan gagarumin nasarorin da aka samu na gudanar da sulhu tsakanin gwamnatin riƙon ƙaryar ƙasar sudan da ƙungiyoyin da suke ɗauke da makamai a yankin darfur a halin yanzu kuma wata sabuwar masifa ta fara kunno kai cikin sabon salo lamarin da ke matsayin babbar barazana ga shirin gwamnatin riƙon ƙaryar ƙasar sakamakon haka ta ɗauki matakin tura tawagar sojoji masu yawa zuwa yankunan da suke suke fama da tashe-tashen hankula kamar yadda kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar rikicin kabilanci da ya fita da hankali a wannan lokaci shine rikicin da ya kunno kai tsakanin kabilun masalit da na fulani a garin gereda da ke lardin darfur ta kudu a shiyar kudu maso yammacin kasar sudan sakamakon sabani kan mallakar wani yanki mai bubbugar ruwa da haka ya kai ga kisan fulani biyu kamar yadda shugabannin yankin suka bayyana bayan wani lokaci 'yan kabilar fulani sun kaddamar da hari kan 'yan kabilar masalit da nufin ɗaukan fansa lamarin da ya janyo hasarar rayukan mutane goma sha uku tare da jikatan wasu talatin da hudu na daban daga kabilar masalit kafar watsa labaran gwamnatin sudan ta sanar da cewa gwamnan lardin darfur ta kudu musa almahadi ya ziyarci garin gireda da rikici ya kunno kai domin ganewa idansa abin da ya faru tare da rakiyar 'yan kwamitin tsaron lardin kuma ya ba da umarnin jibge rundunar soji masu yawa domin kamo waɗanda suke da hannu a aiwatar da kashe-kashe rayukan mutane tare da kwace makaman da suke hannunsu gami da kafa kwamitin bincike kan tushen matsalar a watan oktoban shekarar da ta gabata ma an samu bullar rikicin kabilanci tsakanin 'yan kabilar fulani da masalit a lardin na dar darfur ta kudu da ya lashe rayukan mutane akalla goma sha biyu tare da jikatan wasu ashirin da bakwai na daban gami da kone-konen gidaje da na dukiyoyi a garin na gireda inda mahukuntan yankin a wancan lokaci suka shiga tsakani har aka kai ga kulle yarjejeniyar zaman lafiya da sulhu tsakanin kabilun biyu fulani da masalit a watan yulin shekara ta takwas. tuni dama ana samun bullar tashe-tashen hankula da rikice-rikice irin na kabilanci a yankunan da suke lardunan da darfur a shiyar yammacin kasar sudan da suke kai ga hasarar rayuka da na dukiyoyi musamman sakamakon sabani kan mallakan filayen noma da na kiwo albarkatu na ɗabi'a irin ruwa da sauransu a nashi bangaren mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki a sudan muhammad hamdan dukulu hamidati ya yi zargin cewa tashen hankula da rikice-rikicen kabilanci da suke kunno kai a kasar sudan a halin yanzu wasu shiryayyun makirce-makirce ne da ake kullawa tunawa kan kasar da nufin wargaza shirin zaman lafiya da gwamnati rikon kwarar kasar ta cimma domin kawo ƙarshen duk wasu tashe-tashen hankula a kasar hamidati ya kara da cewa akwai wasu makirce-makirce da ake kitsawa na kunna wutan tashe-tashen hankula a cikin kasar sudan da nufin rusa shirin zaman lafiya da sulhu da gwamnati rikon kwarar kasar ta cimma da nufin wanzar da zaman lafiya da sulhu mai ɗaurewa a duk faɗin kasar duk da cewa hamidati bai nuna yatsar zargi kan wani bangare ko ambaton suna ba amma ya ce bangaren da baya kaunar zaman lafiya da sulhu a sudan shi ke kunna wutar rikici da fitina a lardin darfur ta yamma da darfur ta kudu da kuma kudancin kurdufan da ke gabashin kasar da nufin cimma munanan manufofinsa sakamakon haka muhammad hamdan da hamidati ya jaddada yin kira ga dukkanin al'ummar sudan da su ɗauki matakin samar da haɗin kai a tsakaninsu domin ƙalubalantar duk wani makircin kunna wutan fitina da tashe-tashen hankula da nufin ganin zaman lafiya da ci gaban ƙasa sun bunƙasa a dukkanin ɓangarori. Fitaccen marubuci kuma masharhanci kan siyasar Sudan, Mahajub Muhammad Saleh yana bayyana cewa bayan ballewar yankin Sudan ta kudu daga ƙasar Sudan, rikicin ƙabilanci ya zame babban ƙalubale a ƙasar ta Sudan, kuma rikicin 'yan tawaye ya kunno kai a lardunan ƙasar uku don haka gwamnatin Sudan ta wancan lokaci ta kasa shawo kan matsalar kuma ta zame ba ta da iko iko da dukkanin yankunan ƙasa wannan lamari ya janyo raunin gwamnati tare da haɓakar tunanin yaƙi game da watsuwar makamai ba a kan ƙa'ida ba kuma aka samu ɓullar ƙungiyoyin 'yan tawaye masu yawa lamarin da ya ƙara janyo matsalar tattalin arziki a ƙasar da rashin kula da jin daɗin al'umma kuma wasu yankuna suka ji cewa an mai da su saniyar ware a ƙasar mahajub ya ƙara da cewa bayan boran al'umma da ya yi awon gaba da tsohon shugaban kasar umar hassan albashir a watan afrilun shekara ta 2019 sakamakon zanga-zanga da tarukan gangamin al'umma an kafa gwamnatin rikon kwarya da ta kunshi sojoji da fararen hula bayan gudanar da zaman tattaunawa da dagewar al'ummar kasa kan kafa gwamnatin rikon kwarya da za ta shafe tsawon shekaru uku domin kyautata al'amura tare da tsara hanyoyin komawa kan turbar dimokuraɗiyya shugaban gwamnatin rikon kwarya da kuma firaministan ƙasar sudan ƙarƙashin gwamnatin rikon ƙwarya abdullah hamdok ya ɗauki matakin fifita batun gudanar da sulhu a tsakanin 'yan ƙasa tare da gudanar da zaman lafiya da ƙungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai da suke yakar gwamnatin sudan kuma majalisar ɗinkin duniya a watan maris ta yi kira kan kawo ƙarshen duk wata faɗa da makami a yankunan ƙasar sudan sai dai abun bakin ciki a ranar bakwai ga watan mayu rikicin ƙabilanci ya lashe rayukan mutane a akalla talatin tsakanin 'yan kabilar Rizegat da Fulani a lardin Darfur ta kudu da ke shiyar yammacin kasar tare da sace shanu. Sannan a shiyar gabashin kasar ta Sudan rikicin kabilanci tsakanin Bani Amir da kabilar Nuba ya lashe rayukan mutane akalla uku tare da jikata wasu kimanin saba'in da tara na daban bayan kone-konen gidaje har ila yau a ranar sha uku ga watan Mayu dauki badadi tsakanin al'ummar yankin garin Kurdufan da barayin shanu ya yi sanadiyar mutuwar mutane 26 tare da jikatan wasu goma sha tara na daban a lardin kurdufan ta kudu masu fashin bakin siyasa a sudan suna bayyana cewa a baya rikicin kabilanci yana faruwa ne a ƙauyuka sakamakon saɓani kan matsalar filin noma kiwo da albarkatun ruwa amma a halin yanzu rikicin ya fara kunno kai zuwa birane lamarin da ke matsayin babbar barazana ga gwamnatin rikon kwarar ƙasar matukar bata hanzarta ɗaukan matakan shawo kansu cikin hanzari ba har ila yau yau masu fashin baki suna bayyana cewa kabilu a Sudan suna samun manyan makamai ne daga masu fatocin makamai akan iyakokin kasar Sudan da Eritrea da Habasha saboda rashin daukan matakai daga bangaren gwamnati na garkami kan iyakokin kasar tare da sanya ido kan yadda harkokin kasuwanci suke gudana a yankunan. Hakika tarihin kasar Sudan tun bayan samun 'yancin kai a shekara ta 1956 har zuwa yanzu ta yi kaurin suna a fagen rikici da yaƙe-yaƙen ƙabilanci da suke kai ga hasarar rayuka da dukiyoyi tun bayan ɓallar rikicin yankin darfur da ke shiyar yammacin ƙasar a shekara ta 2003 inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suka shiga fagen yaƙi da gwamnatin ƙasar kan dalilai na siyasa da tattalin arziki majalisar ɗinkin duniya ta yi kirdadan cewa rikicin yankin ya lashe rayukan mutane aƙalla dubu ɗari uku tare da raba wasu fiye da miliyan biyu da rabi da muhallinsu masu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 haka muka zo ƙarshen dukkanin abubuwan da zamu iya gabatar muku a cikin fiton mu ta wannan lokaci da fatan kun ji daɗin dukkanin abubuwan da kuka saurara daga farkon su har zuwa karshen su amma kafin mu karkare muna gayyata ku zuwa shafukan mu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng sai kuma gobe idan Allah kai mu mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh